daura dambe eh. shi'aibu eh. chat na tabawa dodon mota ta gankata masa kuka direba mai ruwan fasinja hadarin wuta uban su basiru ne nake shiga gari aljanun garin suna yin buɗa shiga legar na teku suna marhaba buka mai lale na daba a leka ko mahe dan banza mu mun leka mun maka fitila shigo asibiti ko lahira ni ne juji ba kara mahe mutan gari sun kare kulba kewan Allah kuma ni ne dan kanawan daba city garin bayan Allah garin da ba dan caca ba barawo ba mashayin giya ba manemin mata ba karuwa ba dan daudu in ka ga lalatacce a Kano ba zan fare ko ba dauri ko ba zazzage lokacin da sabai suka yi roƙo mu Kano da karatu da kuɗi aka roƙa eh. daura aka roƙa musu dambe zariya kwatanci fara ka aka haifi rashin hankali a maiduguri aka zo guduri tsakiyar najeriya garin su baba kabiru Kaje da naka ya kare ka tahi nema ka rasa bakin ciki gado shaƙe ya fi ɗan uwa sigara ta hun makauci gudure ya ka tafi sakwata da shi birnin shehu garin da zaka sha rike ka tsinci agogo ka zagaya bayan gari ka injin mota na shehu masu hankalin katafila mai hankalin cikin ku shi ke raba faɗa da gatari sakwato ni ne tiɗa aljannin mutanen rinji ɗan sai bakon arna kuka ba a ma bismillah dan sai da bakon arna ni ne muskili kanan ladidi in dai ka san ba kano da ka duban ka shi ne na farko ga ni gajere ga ni mummuna gani kuma da ruwa masu kudi to mai kuma <laughs>